فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا sai suka ci gaba da tafiya har suka isa wajen wasu mutanen wata alkarya suka nemi abinci daga wurinsu sai mutanen alkaryar suka ba su wani abinci suka hana su haƙƙin bakuntaka ana haka sai suka ga wata katanga a karkace tana shirin faɗuwa ƙasa ta rushe sai kadir ya gyara ta ya tayar da ita har ta daidaita a tsaye sai annabi musa ya ce wa kadir da ka ga damar karɓar lada akan wannan gyara da ka yi, ai da ka karɓa saboda muna bukata tun da sun ƙi saukar mu.